bayan da sabon sarkin kano mai martaba alhaji aminu ado bayero ya gana da shugaba muhammadu buhari a fadar gwamnati bayan da aka rantsar da shi a sabon sarkin kano wasu 'yan ƙasa na ci gaba da yin cece kuce cewa shugaba buhari bai taka rawar da ya kamata ya taka domin ya hana korar muhammadu sanusi na biyu a matsayin sarkin kano da gwamna ganduje ya yi ba amma a fili da na yi da malam garba shehu kakaki a fadar gwamnatin ƙasar najeriya ya musanta waɗannan raɗe-raɗin ko kuma jita-jita yana cewa shugaba muhammadu buhari ya ɗauki duk matakan matakan da ya kamata domin a yi sulhu ba tare da a yi nasara ba kuma daɗin daɗawa akwai ƙarfi na dokokin ƙasa da dole a yi masu biyayya shugaban ƙasa shi na da ƙarfi gwargwadon ƙarfinsa bai kai ga na hana gwamnan jiha yin abun da ya ga dokar ƙasa ta ba shi damar ya yi ba kamar da yake bayyana mun a fira da na yi da shi inda yake cewa. idan wanda suke wannan zargi suna zaton shugaba buhari zai amfani da karfin ofishinsa ya hana wannan ba shi da hurumi a doka da tsarin amma idan ana nufin sa baki don a kawo daidaito tsakanin su sarki da gwamna ai ba aka fara cewa za a cire shi ba me ya faru a baya din ai an sa baki aka ce a aka aka fasa abun nan ta sake tasowa kowa ya san lokacin da aka kafa wannan kwamiti na gwamnoni guda biyar da gwamnan Ekiti shugabanta wanda har ya hada da gwamnan Niger da gwamnan Jigawa aka je ba yau aka fara ba ana ta yi saboda haka dan wannan abu ya kaya a haka a daina zargi shugaba Muhammadu Buhari ya yi Amma akwai masu ganin ƙarfin kwarjininsa da faɗa aji a sha'anin da ya shafi gwamnoni musamman na jam'iyyarsa zai iya sa ya sa baki kuma ya hannu din kana ganin akwai wani abu da ya sanya ya zama wajibi ya kyale ko kuma hakan ta faru duk da ya sa baki din wannan wanda yi wannan faɗo wanda ya faɗo wannan magana bai kuskure ba mutum yana zaune da matarsa shekara da shekaru a ji an ce an raba aure ah, idan jam'iyyar ku da mutum yana da hurumin da zai zo ya tambaye ka ya ce me yasa ka saki matarka ko don gwamnati ta haɗa ku amma an ga sabon sarkin har ya gana da shugaba Buhari jiya nan take take bayan an rantsar da shi ba ganin kamar shugaba Buhari ya yi murna ma kamar bai nuna damuwa cewa nan take har ya karbi sabon sarkin ba? shi ma sarkin da aka tuɓe shi ina tabbatar maka ban yi zato akwai wani basaraki a Najeriya da aka ba shi damar ganin shugaba Buhari irin nasu ba a garin nan Abuja ko airport zai je ya fita kasar nan daga Abuja airport ya kira ya ce yana so ya kai shugaba Buhari yana so yana kai shi safe ranar da daddare ba taɓa yin iyaka ba saboda haka wannan ba wani abu bane don sarki mai daraja ƙasa irin Kano ya ce zai kai shugaba Buhari a ba shi damar ya kai shi. Malam Garba Shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya a tattauna da ne da shi a Abuja. A waje ɗaya alhaji muhammad lawal kaugama ya bayyana min afirar da na yi da shi cewa yan katsakan sun sa ido cewa domin karhi da kima daraja shugaba muhammadu buhari zai iya hana wannan korar inda ya yi abin da ya kamata kamar yadda yake cewa na ji abubuwan da suka faru tun kwanakin baya shugaba buhari an zo gurinsa an yi magana akan zancen sarki sai ya ce shi bai sa baki ba wannan magana ce ta gwamnatin kano da kuma majalisar dokokin jihar kano tun farko da buhari ya kira ganduje da sarki ya ce kai kul ka da garjiya abin na a yi sake magana ta abin nan to wannan kyau tambawa da zai magana akan wani abu shi kan buhari ai shi uban kowa ne ma ai tsarin mulki ai ina ganin buhari ma kamar yawan tsarin da ma ke kan ni a tunanin ba. to amma akwai malam garba shehu yana ganin cewa har kwamiti aka yi na gwamnoni domin a je a yi matsala. kuma wannan lokaci irin wannan yunkurin ba shine na farko ba an taɓa yi a baya magana ta sha ruwa saboda sa bakin da shugaba Buhari ya yi amma ganin cewa abun ya sake tasowa ai kaga kamar akwai wanda bai abun da ke daidai bane shi ya sanya wani bai ji magana ba shi yasa abun ya kawo wannan lokacin. Eh, a kowane din ma ai har yanzu ba ce Buhari ya kira su yayi magana a kansu ba har yanzu ba mu ji an ce Buhari ya zo da da sarki ya ce me ya hada ku ba ballantana ya koye shari'a a kansu ko ya ce to kai ka guri ko kai ka guri kuma duka zance ya wuce Muhammad Lawal gama kenan a tattauna da ne da shi a Abuja Umar Faruk Musa Amurka a Abuja Najeriya